Excellency, signing the Honorable Excellence Law Repeal 2024 today, 22nd, 23rd May 2024. Substances planned by the Speaker, Honorable State House of Assembly, Right Honorable Gregory den tillgångarna per stift i am still sina omröstningar. The name of the person witnessing the signing of at this point in time, I'm going to hand over. Okay. The speaker. No, just sit down. Speaker, handing over the law, His Excellency the Deputy Clerk of Kano State, This is the beginning of the history of Kano. History, the of Kano of over a thousand years has been restored by just an action of a good leader, His Excellency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

the State House where Sylvie um, my fellow Faragori and other principal officers of the state are certainly here present. The secretary to the state government, the special advisor on um, legislative affairs, and members circumstance other than distinguished ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. My fellow good people of Kano State, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Today, the 23rd of May 2024, which is equivalent to the 15th of the year 1445 after Hijrah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala the Kano State House of Assembly have concluded one of their constitutional legislative duties that they started a few days ago. Today, the Kano State Emirates Council Law 2019, the Kano State Emirs Appointment and Deposition Amendment Law 2019, and the Kano Stem Rights Council Amendment Law 2019 that balkanized the over 1,000 has been refilled. A moment ago, I have also exercised my constitutional duty by signing the Kano State Emirates Council Bill 2024 into From the very moment I signed the bill into law, it means that all appointments made in accordance with that 2019 law avoided has been restored to its original pre 2019 status. The fellow of the 2019 law means that there is no area in Kano State as at now, except the reinstated area according to that law guided by the provisions of the Kano State Chiefs and Emirs Appointment and Deposition Law 1984 and the Kano State Emirate Council Refill Law 2024 with full support of the kingmakers, I have approved the reappointment of Malan Sanusi Lamid popularly known as Muhammad Sanusi of I announced that the five former emirs affected by the Kano Emirates Referral Law 2024 are given 48 hours from this hour to vacate official residences, palaces, offices, and equally hand over all properties of the former emirates to the Honorable Commissioner for Local Governments and Chieftaincy Affairs, who also doubles as the Deputy Governor of Kano State. While extending my best wishes and guidance and protection of the new Emir, I wish to call on all the good people of our dear state to continue to go about their normal day-to-day businesses peacefully. Spread my gratitude and appreciation to the good people of Kano State for their support, cooperation, and prayers at all times. I want to seize this opportunity to urge all of you to continue to pray for our dear state and our administration at all times. Let us unite and join forces together to collectively rebuild our dear state. May Allah subhanahu wa ta'ala continue to guide, guide, and elevate our dear state. Amin Summa Let me increase this opportunity to thank all the security in a. Ensure the protection of lives and properties of our uh, people. I also see this opportunity to most humbly thank distinguished members of the press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 ne jirgin mai rahama na da farin ciki sanar da al'ummar jihar kano cewa 'yan majalisar Jihar. wanda suke da damar yin dokoki da damar rushe dokoki da tabbatar da cewa an bi ka'ida cikin ikon allah yau sun yi abin da doka wacce ta tanadar ta sa ta zaɓe su ta yi a wannan jiha a yau sun tabbatar da cewa waccan doka wacce ta sake wato canza yanayi na majalisar a majalisar sarakuna ta wannan jiha wacce aka yi ta dubu biyu da goma sha tara wato naɗin sarakuna da kuma cire su wadda aka yi wa gyara da kuma wacce ta tabbatar da tsari na gudanar da mulki na masarautunmu wanda aka gyara shi ma wannan doka ta dubu biyu da sha tara wacce ta rusa ta lalata ta lalata wato tarihi wanda yake na fiye da shekaru dubu na tsohuwar wato majalisar sarakuna a yau cikin ikon Allah an kawo da doka an cire ta an gyara ta yadda ya kamata cikin yan mantuna da suka wuce ni a matsayina na gwamnan jihar kano wanda dokar ƙasa ta ba wa dama na rattaba hannuna a kan wannan doka da suke mata gyara suka cire tsohuwar suka dawo da wacce take ita shekara da shekaru yau na sa hannu kuma wannan doka ta tabbata a wannan jihar abin da ake nufi da wannan shi ne duk na ɗana ɗana aka yi bisa doka ta dubu biyu da goma sha tara a wannan da jihar tamu an rusa shi haka kuma an dawo da wacce take ta baya wacce da ita za garin dinga ma'ana kenan a wannan jiha a yanzu sarki yanci da wukin shi wannan yana nufin wannan sarki shi zai ci gaba da rike ragama ta masarautar kano baki ɗanta saboda haka kowa ya riga ya sani cewa bisa wancan doka tsohuwa ta baya wancan suka rusa suka lalata sarki malam muhammadu sanusi aminu sanusi shi ne sarki a wancan lokaci ko da haka bisa canji da aka yi na wannan doka a yau nima na yadda majalisa ta yadda an dawo wa sunusu lami na su musu wannan kujera ta sarkin kano mai hmm. mukami na iya ina so saboda wannan na yi kira da sauran sarakuna wanda wannan doka da aka cire ta shafa cewa su yi ƙoƙari cikin awa arba'in da takwas su tabbatar da cewa sun bar gidan gwamnati sun bar fadar sarki da ofisoshinsa haka kuma muna kira gare su da su gaggauta su miƙa wa kwamishina mai lura da al'amuran ƙananan hukumomi da masarautu wato wanda ya yake rike kuma da kujerar mataimakin gwamnan jihar kano kwamar da amina abdulsalam takardu na hannun kowa na barin waɗannan kujeru nasu ina so na yi amfani da wannan dama na yaduwa da shi wannan wanda ya dawo sabon sarki muhammadu sunusa aminu sunusi da amino muna da na ce shi muna kira ga al'ummar jihar Kano da kuma su ci gaba da yin addu'o'i na zaman lafiya da kwanciya hankali a wani jihar ta muna kuma kira ga su da ci gaba da harkokinsu da wasu kasuwancinsu da dukkan abin da suke yi na walwala a cikin wannan jihar ta ina so na ƙara gode wa al'ummar jihar Kano saboda yawan gudunmawa da haɗin kai da suke nuna wa wannan gwamnati muna ƙara gaya musu cewa cikin ikon Allah za mu ci gaba da yin su abin da ya kamata domin inganta rayuwarsu da dukiyarsu kare su. Jihar Kano ita ce jiha wacce muke da ita tilin ba mu da wata jiha da muke alfahari da ita Allah ya albarkaci jihar Kano da mutane masu mutunci masu san addini masu san kasuwanci su rike kansu mutane waɗanda a koda yaushe suke son junansu da haka burin shi ne mai cigaba gaba da tabbatar da wannan haɗin kai da a cikin al'ummar jihar Kano. Burin shi ne yadda aka lalata masarautu. Duk duniya an sani martaba da kima na jihar Kano da masarautar Kano a duk faɗin Afirka babu masarauta mai martaba mai kima irin na sauke jami'an in Allah ya za mu ci gaba da haɗa kai da al'ummar jihar Kano da malamanmu masu albarka da 'yan kasuwarmu da ma'aikatan gwamnati da matasa maza da mata domin mu tabbatar da cewa wannan jiha mun ci da ita gaba ta yadda za ta ƙara zama bar alfahari da kowane jiha a fadin duniya baki daya muna addu'a ga Allah subhanahu wataala da ya ci gaba da kare mu da tallafa mana da inganta harkokinmu kasuwancinmu da addininmu da kuma haɗin kama baki daya ina so na gode wa jami'an tsaro gaba ɗayan su wanda suke a jami'an kanmu mai irin gudunmawa da suke bayarwa na tabbatar da zaman lafiya da kare dukiyoyi da rayukan al'ummar jihar Kano. Haka yana so na amfani da wannan dama mu gode muku 'yan jarida saboda irin hoɓɓasa da kuke na ƙoƙarin gaya wa al'umma cikakken labari wanda yake ba gurɓatacce ba. muna sanar da irin abubuwan da kuke yi na ƙoƙari domin janyo hankalin al'umma na abu doka a yi ladabi a yi biyayya sannan a so juna muna tabbatar muku Allah ya yarda za mu ci gaba da ba da haɗin kai ta yadda daga nan har zuwa lokaci na wa'adi wanda Allah ya bayar mana in Allah ya yarda da a sami ingantaccen haɗin kai Thank you very much, Address by Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much.